Maraimiya TV baya koya marayu. Tir tir tir ya kai kai manta da shi kawai. Ya ka lokacin ka ne, ka yi abin da kake so DJ NK. Sila. Ya ka gani, ai, ai kawure su ya ka gani, ai, ai kawure su ya ka gani. ka, Hold this, yeah, cook it up. Hold this, yeah, cook it up. Hold this, yeah, cook it up. Ay, ay, kawo this, yeah, cook it up. Ay, ay, kawo this, yeah, cook it up. Hold this, yeah, cook it Hold this, yeah, cook it Haures ya ka gani shi ma ya gani Rafas sun gani my fans sun gani Uku nake kamar ana duka da gora Ita ma gora ai ba ta yi min bitsara Wai cewa ake yi ina da gadara Ba gadara ne. kai ya ka gani Ya ka gani ai ai Kaures ya ka gani ai ai Kaures ya ka gani ka haures ah, ya ka gani ka haures ya ka gani ka haures ya ka gani ai ai kaures ya ka gani ai ai ya ka gari ka haure ya ka gari ka haure ya ka gari ka haure ha ha ha ha ya ka gari ga kai kai ya ka gari kai ya sa ya ka gari ga kai mk ne ya ka gari ga kai ya sa ya ka gari ga kai ba ya ka gari ga kai kai ya sa ya ka gari kai kai ya sa gaba lokacin du shine a gaba before a fara ji na san sai an fargaba sunan shine a gaba to kai ya ka gani dj nk ya ka gani ya ka gani ai ai kawres ya ka gani ai ai kawres ya ka gani ka haures ya ka gani ka haures ya ka gani ka haures ya ka gani ai ai kawres ya ka gani ai kaure su ya ka gani ka haure su ya ka gani ka haure su ya ka gani ka haure su akan wasu fari muryar ku da fari mai faskan man fari salut ku yo da fari yaran nan ne na Kano din ne na daddan ne rapping da hip ne my fans su ne my fans su ne to kai ya ka gani ya ka gani ai ai kaure su ya ka gani ai ai kaure su ya ka gani ka haure su ya ka gani ka haure su ya ka gani ka haure su ya ka gani ai ai ka haure su ya ka gani ai ai ka haure su ya ka gani ka haure su ya ka gani ka haure su ya ka gani ka haure su ya ka gani gai kai ya ka gani gai kai ya sa ya ka gani gai mk ne ya ka gani kai ya ka kai ba kai kai ya ka kai kai ya ka kai kai manta da shi kawai ya banka lokacin ka ne ka yi abin da kake so DJ NK